muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sayyada amina wanda yake nan zayin kwakwaci a cikin garin kano a wannan <clears throat> rana ta alhamis <clears throat> wanda ya goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya shi ne watan bulƙada. hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 wanda ya dace da talatin daidai ga watan hudu miladiya 2026 muna cikin babin jami'un salati wanda wannan darasi da za mu yi a yau insha Allah shi ne darasi na 47 <clears throat> inda wato wannan inda babban malami ibn abi zayd al-qairawa ne a cikin wannan littafi na da risala yake cewa wa man zakara min wudu'ihi shay'an fariidatun min fa in kana bil qurbi a'ada zalika wa ma يليه <clears throat> وإن تطاول ذلك عاده فقط وإن تأمل ذلك ابتدأ وضوءه إن قال ذلك وإن كان قد صلى في جميع ذلك عاد صلاته أبدا ووضوءه وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل قبل أن يفعل ذلك سيتي ومن صلى على موضع طاهر من هسير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في أقله وليصلها بقدر ما يطيق وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالهيط إلى جنبه إن كان طينا أو عليه طين وإن كان عليه جس أو جير فلا يتيمم والمسافر يأخذه الوقت في طين خاض لا يجد أين يصلي فلينزل على دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيث توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إذا نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على دابته بعد أن توقف له ويستقبل بها الجولة. أن duka karatu ne maimaici na littafan da suka wuce baya kama daga ahalari zuwa iziya ko <clears throat> to yace wa man zakara min wudu'ihi shay'an wanda dai ya tuna wani abu na abin da ya shafi alwalarsa mimma huwa fariba abin da ya zama farilla minhu daga alwalan fahimta na bilkurbi in ya zamo a kusa ne a ada to sai ya sake wannan wa ma da kuma abin da yake biye da shi wa in tafawala zalik in ku wannan yayi tsawo a adahu faqat to sai ya mai da shi shi kadai wa in ta'ammada zalik in ku ya ganganta wannan da alwudu'a sai ya sake alwalan in qala zalika in wannan din har ya riga ya zamo ya yi tsawo wayin kana kada sallafi jami'i zalika in kuma dai ya salla a cikin wannan ada salatahu abadan sai ya mai da sallasar abada nan idan muka duba malin yana yi mana bayani dangane da mutumin da ya manta wata farilla ko ko bai aikata farilla ba a cikin sha'anin alwala a nan za mu ga ya kasa abubuwan in muka fahimta kala hudu ko kuma wato ainihin hali hudu mutum ne yake alwala sai ya manta bai wanke wata gaba ta farilla ba ko kuma abin da ake shafa shine ainihin kai ba yi kaduwa ce wa man zakara min wuzo wudu'ihi shay'an duk wanda ya tuno wani abu daga cikin sha'anin alwalarsa mimma huwa faridatun minhu abin da ya zamo farilla ce daga cikin alwalar yana cikin yi sai ya tuno bai aikata wannan abun ba to sai ce fa in da bir qurbi idan a kusa ne a ada zalika wa ma sai ya sake wannan abun ma'ana ya wanke wannan wurin da abin da ya biyo bayansa malaman fikihu sun yi sabani ya ake gane tsawaita ma'ana abin ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba wasu suka ce ana gane cewa abin ya yi tsawo idan ya zamo gabar da take biye da wannan abin hatta riga ta bushe misali mutum da ya zo zai yi alwala ya wanke fuska sai ya zamo kaga daga wanke fuska sai wanke hannaye to shi kenan sai ya tsallake ko dai hannu ɗaya ko kuma hannayen duk biyu bai wanke ba sai ya shafi kai to har ya je zai so mu wanke ƙafa sai ya tuno bai wanke hannu ba ko bai wanke hannaye biyu gaba ɗaya ba ko kuma bai wanke hannu ɗaya ba to yanzu tun daga shi dab da ya shiga wanke ƙafa, ko ma ya soma da ƙafar dama ya shafi kai ya soma wanke ƙafa, ko zai soma sai tuno bai wanke hannaye ba ko bai wanke hannu ɗaya ba to in mun kaddara ya wanke hannu ɗaya bai wanke hannu ɗaya ba sai mu dubi hannu ɗaya da aka wanke ya bushe ko bai bushe ba idan har wannan hannun ya bushe ɗayan kun ga za mu ce abu ya yi nisa wasu haka suka ce ana kwatanta bushewa a nisa da bushewar gaba kafin a je wasu kuma suka ce a gwargwadon urfin mutane yanzu abinda mata arafa alaihin nasu abinda mutane kawai suka sani shin yanzu za a ɗauka cewa an samu wata tazara ba a wanke hannu ba an shafi kai har an fara kafa ko za a shiga fara ƙafa za a ɗauka an yi nisa ko ba a yi nisa ba idan mun ɗauka cewa ba a yi nisa ba to shi ne yake ci mana fa in kana bil in abun kusa ne a ada zalika wa ma yalihi to sai ya mai da wannan da abin da yake binsa misali sai zamo hannun yana nan daga ɗayan ya wanke hannun dama ya tsallake na hagu ya shafi kai har zai so wanke kafa sai tuno to sai ga hannunsa na dama yana nan da lemarsa to yanzu kawai sai ya zo sai ya wanke hannun hagu sai ya sake shafar kai shi na sai ta zuwa kafa saboda me saboda abin bai nisa ba to muƙaddara cewa da ya zo zai fara sai ya tsallake fuska sai ya wanke hannaye biyu ya shafi kai to sai ya zai har zai fara wanke kafa sai tuna shi da wanke fuska ba yanzu ko wani hamma baki zai a ce za a yi ma musu yanzu alwala har ma bai wanke fuska ba kuma a ce wai ya shiga wanke hannu to ko da duniyar da ana wannan balanta nan Najeriya mu ta 2026 kaga mutum yana tafiya shi kadai na zance haka za ga wani wallahi yana tafiya shi kadai na zance kuma shi bai san yana yi ba to da me zai baka mamaki dan ya tsallake fuska bai wanke ba ko ya wanke hannu daya ko a satin nan mun tattauna irin wannan matsaloli ta akwai mutumin da yake faɗa min da kansa ya ce mai shi dai ya san ya yi kabbara haraba ya yi kabbara haraba ya soma karatun fatiha amma bai sanya aka yi ba sai ji shi ya sallabe raka a farko ce ta biyu ce shi ma din kawai sai ya sallabe to yau nan me za ka yi mamaki dan ya tsallake fuska bai wanke ba ko ya wanke hannu ɗaya bai wanke ɗaya ba duk ba za ka yi mamaki to irin wannan abubuwan da suna faruwa shi daga cikin daɗin shari'ar musulunci za ta baka mafita ga abin da bai faru ba da zai faru to ina mafita to wannan shi ne. to sai ke cewa a ada zalika to sai ya mai da wancan abu ma'ana ya ka tashi wa ma yalihi da abin da ya biyo bayansa wa in taqawala zalika idan wannan yayi tsawo a adahu faqat to sai ya sake abin shi kaɗai. <clears throat> ma'ana lokacin da mutum ya zo zai alwala sai manta bai wanke fuska ba ya wanke hannaye ya shafi kai sai dai wanki kafafuwa ko dai wani yana kallonsa har zai sai sai cewa na ai baka wanke fuska ba to kawai shi kin da yace fa'ala zalika wato sai ya aikata wannan ko ko a'ada zalika ko a'ada hu faqat sai mai da shi kadai to anan ba wai mujarradin mai ba dole a cikin zuciyarsa sai akwai niyyar cika alwala amma in haka kawai wani ya ce masa ah, ai ba ka wanke fuska ba sai ta auto barin wanke kawai sai wanke bai hararo cewa yanzu alwalarsa yake tukawa ba to alwalarsa zero ce dole sai ya sake ta gaba ki da domin inna mal amalu bin niyyati dole ne ainihin sai an samu niyya sai ce wa in ta'ammada zalika to in kuma har ya ganganta wannan ibtada alwudu'a sai ya sake alwalan in tsada zalika in haka ya tsawo kamar yadda ce surori ne guda hudu mutum ya wanke ko kuma ya tsallake wata gaba bai wanke ta ba to amma wannan tsallakewar da mantuwa ne to anan kaga abin zai iya tsawo ko ya kasa yin tsawo ɗaya da biyu kenan ko to zai iya tsallake wata gaba da gangan kawai sai ce wani kullum alwalan sai an fara da fuska kai ni yanzu kawai bari in ɗana bari in fara kawai da wanke hannu ko bari in soma da shafar kai ko wani abu da ya kama da haka ya in na kammala na dawo in cika to kaga wani shine ta ammada. to idan mutum ya bar gaba da mantuwa ko da ganganci abu bai yi nisa ba to wannan ittifaqan zai dawo ya maimaita wannan da abin da yake biye da ita kun ga ko da ganganci ko da mantuwa to sai ya zamo cewa da mantuwa ne ya tsallake sai da abu ya nisa to shi ne kace sai ya dawo ya wannan shi kadai ainihin da ni ya cika alwala to sai ya bari da ganganci har abin ya nisa misali da ganganci ya wanke fuska ya kawai bari in batta sai na gama sannan sai in koma wato mutane abinda ba su sani ba akwai wanda su jahilci ne wani zai yi abu da jahilci kuma yi ga wani abu babu wata matsala akwai wanda yake faɗa min a nan kura wani buzo ya kawo abin nan dabino kun san kura dafar ce ta dabino a wancan shekarun buza suna kawowa to buzan nan ya zo kabbar sallah sai wani yaro ya zo yana taba masa rakumi sai ke nuna ma yaron kada ya taba masa rakumi yaron bai daina ba kawai sai ce Allah muna zuwa kawai sai ya fita ya yaro a guje shi yanzu kaga yana ba Allah uzuri da in ya gama bukatar su zai dawo ya ci gaba da sallah shi ba a nasa jahilcin wannan a masa uzuri ai ka masa ɓanna. to kaga yanzu shi a nasa jahilcin wannan ba wani abu to wannan idan ya bar wani wuri a alwala ce in ya dawo zai cika bai za ka yi mamaki wato irin wani abu duka yana faruwa to saboda haka <clears throat> idan da gangan ne ya bari har abin ya nisa to alwala ta rushe gaba ki daya ta ba ta gaba ki daya dole ainihin sai ya faro ta daga farko wannan domin a yi masa horo gobe kada ya sake irin wannan mun gane ko to sai ke cewa wa in ka na salla fi jami'i zalik to idan ya yi sallah duk a wannan ko a halin dangantawar ko a halin mantuwar to amma da yi sallah kafin wanke waccan gabar to sai ke cewa a ada salatahu abadan wa wudu'a to sai ya sake sallasa har abada da kuma ainihin alwalarsa to amma a nan da ya ce wa in bantuwa ce to zai mai da wata shi kaɗai ba sai ya sake alwalar ba duk da wasu ana suna yin hujja akwai hadisin ina jin hadisin umar ne ko hadisin anas riwaya ta muslim cewa wani mutum ya yi alwala ya zama akwai wani tsofa ne kaman farce a ƙafarsa to sai dai sallah haka Allah ko aka sanar da shi ko ku abin da ya kama da haka sai manzo alaihi salatu wasalam yake ce masa ka je ka sake alwalarka ka zo ka sake sallah to kun ga wannan za mu iya cewa cewa ya sake alwala ma'ana ya wanke izi alwala ya salla ana nufin yi alwala bi ha ko ko ya wanke iya wurin wasu ka fassara cewa tun da dai mantuwa ce ana nufin ya wanke iya wurin da niyyar ainihin cika alwala kun ga domin sallah ta riga ta gabata in kun kalli wancan abin da muka faɗa hali hudu ba kai ga yin sallah ba amma yanzu an riga an yi sallah to shi kenan waccan gabar da ya manta bai wanke ba to yanzu zai zo ne ya wanke ta da niyyar cika alwala ba sai ya sake alwala bai aka mili ya sai sake sallar ko kuma alwala zai sake gaba ke da wasu suka tafi akan cewa zai sake alwala gaba ɗaya saboda wancan hadisi na musulun? to ihtiyaban gare ya sake fita daga sabani ina fata mun gane to sai ce wa in zakara mabati wa listin Shark. idan ya tuna misalin kulkula baki da shaƙa ruwa wa matsayin uznaini da kuma shafan kunnuwa biyu in kana ƙariban in shi ma wannan a kusa ne fa'ala zalik zai aikata wannan walami id ma ba amma ba zai sake abin da yake bayansa ba misali mutum ne da ya zo ya wanke hannayensa zuwa ku aini sai bai shaƙa ruwa ba ko kuma a'a ya sha gaba amma bai kurkura bakinsa ba to sai da ya je ya wanke fuska ko yana cikin wanke hannaye sai tuno ashe bai sha ba ko bai kurkure baki ba to kawai zai koma yi wa'ancan su kadai amma ba zai maimaita wa'ancan abubuwa da ya ba kamar su wanke wani hannu ko ah, fuska da sauransu kawai sai maimaita wancan shi kadai ba wata matsala wa in tsala in ku abin ya yi tsawo fa'ala zalika sai ya aikata wannan lima yustaqbalu saboda abin da za a fuskanta na sallah wani mai idma salla kabla an fada zalik amma ba zai sake abin da ya sallata ba kafin ya aikata wannan ma'ana tunda wannan wani abin da cikin sunonin alwala to shi kenan kawai zai ainihin aikata shi saboda sallar da zai yi nan gaba sai ce wa man salla ala mawdu'in tahirin wanda ya yi sallah a wuri mai tsarki min hasirin na wata tabarma wabi mawuzi'in akhar minhu najasa amma a jikin wannan tabarman wani ɓangare akwai najasa falashe alaihi babu komai a kansa to ita wannan gabar malamai sun yi tafsiri mutum ne yake sallah akan tabarma yanzu in mun kaddara kamar kafa ɗin na masallaci yana salla daidai nan kuma daidai can akwai bawani ko akwai bahaya ko akwai jini to sai ya sallah nan gefen sai ya zamo ita wannan shimfiɗar lokacin da yake sallah wajen da najasar take baya motsi baya motsi da motsawarsa Kunga wannan zai kasance kamar kasa irin wannan ko Ya yi sallarsa ya gama ga wancan bawali a can gefe ga wannan jini ko wannan ba haya amma ya sallarsa ya gama wurin baya motsi Ta wannan ittifaƙin malamai sallarsa ta yi domin kamar ƙasa ce busasshiya kaga dan a ce ga ba haya ta ko kana jin warinsa ko ga bawali a can kila ma'ana ta yi an daɗe kana jin zarninsa amma inda kake mai tsamta ne baka da matsala sallaka ta yi saboda me saboda na inda kake sallar baya motsa can to sai ya zamo lokacin da kake sallar tabarmar kaba ce tabarmar kaba zai yi kana sallah tana motsawa to sai ya zamo kana sallah kana motsa wannan najasa ko ta bawali ko ta jini ko ta bahaya to wannan menene hukuncin ka to wannan shine mahallin sabani akwai wanda suka ce sallar ka ba ta yi ba tun da kana motsa najasa kenan kamar yadda kana sallah ne da rigarka rigar nan akwai najasa kaga riga in ka duka ta motsa duk yadda ka tana motsawa an gane ku. yanzu kun ga sallar gawa da za ka zo ka yi sallar gawa takalminka kata ko ba haya ko kata ko bawali ko wani abu baka goge ba ka zo kai sallar tsakken baka motsa wannan ba baka da wata matsala sallar ka ta gawa ta yi domin mai wannan najasar baka motsa ta to haka lokacin da mutum ya zo yana sallah baya motsa ainihin najasa to amma sai ya zamo kana sallar can yana motsawa sai suke cewa to ka ba ta yi ba dalili shimfiɗa kusan ta yi kama da tufafin jikinka akwai wancan hadisi na Anas dan Malik Allah ƙara masa yadda lokacin da suka gayyaci ma'aiki alaihi salatu Salam gidansu kakarsa Mulaika ta gayyaci manzo alaihi salam cewa ya kawo musu ziyara kun ga manzo alaihi salam ya amsa gayyata wannan gatuma to saboda ƙarancin hannun mutanen gidan ba ma sabuwar tabarma da za a shimfiɗa wani ake alaihi salam sai aka ɗauko tsohuwar tabarma aka yi fa mata ruwa sai ke cewa liƙuli malu bisa saboda tsawon amfanin da aka yi da ita duk ta abin nan to kaga aka ce malu bisa kaga alabs kaman wato allibas kaman tufa ta ka ne ashe kenan yadda in ka zauna tabarma kaman ka tufata da ita ne kaman ta ne ina fata an gane to sai wasu suka ce to akan haka in dai kana motsa najasar ba ta yi ba sallaka ba ta yi ba wasu suka ce a'a sai idan da za a ce dogon rawani ne misali kana da wani rawani kamu ashirin ka naɗa wani wani kuma ka shi kuma ka bar rabi waje to sai rabin ya zamo a cikin kwata misali tunda kwatocinmu ana bawali ana komai to idan da za ka zo ka yi sallar saboda tsawon rawanin kai ka gama ka zauna ka tashi can wanda yake cikin kwata baya motsi wannan sallar ka ta yi itifakan to amma sai ya zamo in ka duka ko ka tashi waccan zai dan motsa a cikin kwatar ma'ana ka kana motsa na jisa. to wannan kusan ittifaka suka ce baka da sallah domin daidai kake da wanda ya dakon najasa a kansa an gane ko to sai suka bambanta tsakanin tufafin da yake jikinka misali kaman eh, rawani da ne misali ko kuma wata babbar riga suka bambanta tsakanin ta da eh, shimfiɗar da kake kai suka ce in tufar da take ka ne kamar rawani to babu sallah amma dan ka motsa abin nan shimfiɗa da ya zama akwai najasa suna ganin cewa Sallah ta yi kenan idan shimfiɗa ce matsala ce ta lafiya in tana motsawa in ba ta motsawa ittifaqan sallah ta yi an gane ko to wannan shine wato ainihin abin da malamai suka ambata dangane da wannan din amin to sai ki cewa falla ce alaitu wannan babu komai a kansa to sai ce wal maridu shi mara lafiya idza kana ala firashin najisin in yana kan wata tufa mai najasa fala ba'asa babu laifi an na alaihi thawban tsahiran, ya shimfiɗa wata tufa mai tsarki kasifan mai kauri wa salli alaihi kuma ya salla a kansa misali kamar kafet din nan ko kuma ainihin wata shimfiɗa an yi bawali a kai to marar lafiya an ba shi dama ba sai an ɗauce wannan shimfiɗar ba ya samu wata tufa wacce take mai ko shimfiɗa mai kauri ya ɗora a kai in mun kula akwai mace tsakanin wannan matsala da wacce ta gabata ita wannan akan najasar mutum yake sallah matsalar ɗazu kuwa najasar tana gefe to amma yanzu wannan mara lafiya ne babu yadda zai yi ina iya kawar da wannan to sai aka ce ya shimfiɗa wata tufa mai kauri me yasa aka ce mai kauri ta yadda inda za a ce akwai me za ka dan shi a jikinsa to ba zai iya taɓo waccan najasar ba yanzu misali ka ce matacin koko sai zama akwai wata kafet akwai fitsari a kanta wala Allah fitsarin nan ɗanye-ɗanye ne wala Allah ya bushe to in mun kaddar dan ya dan ne da dan danshin sa sai mutum yayi sabuwar alwala da danshi danshi sai ya shimfida matacin koko akai har ko shakku babu wancan danshi danshin zai zarto wannan matacin kai ko da ma kila abin nan wani yadi ne zai iya bullowa ko ma bai da wata alwala mai danshi ya zama ainihin ya kai ga jikinsa kaga zai yi sallah yana mai taɓa najisa amma idan aka ce kafet sai misali mai kauri wanda idan aka ɗora har a yi a gama ba za a ce ainihin wannan eh, danshin ya keto ya kullu ya taɓa jikinsa ba to yi ko abin da sallarsa ta yi ballanta za kuma ce da ma ya riga ya bushe yanzu misali ko da ya bushe amma dai kila ga na sanan ana ji to sai ya zamo da danshi danshin alwala aka shimfiɗa abu mai kaman matacin koko to ko dai inda ya taka tafin kafarsa ko kuma inda hannun za su taba wannan danshin zai bayu ga kaman ya tabo wancan bawalin zai iya zamowa kaman ya abin nan ya keto wannan abin saboda baya da kauri har ma ya taba ainihin jikinsa amma in ya zama abu mai kauri ne Ka kaga babu yadda za a ce jikinsa ya taɓa wannan to shi ne anan yake cewa babu laifi ya shimfiɗa wani tufa mai tsarki amma mai kauri ya yi sallah a kansa in yi sallah a kansa babu matsala to anan nan da yake banci marar lafiya wannan ya nuna cewa idan lafiyar ka ƙanau za ka iya ka kawar da wannan to ya ta hattam sai ka ɗauke wannan abin sannan sai ka shimfiɗa mai tsarki sai ka yi sallah a kansa ina fata mun gane sai ce wa salatul maridi sallan mara lafiya in lam yaqdir alal qiyami in har ba zai iya tsayuwa ba salla jalisan sai yayi salla a zaune in ƙadara alal tarabbo idan zai iya wato ainihin tarabbu'i shi ne a wasan ta tsoro ake cewa zaman dan sarki ne harɗe ai ko sun harɗewa ko yawa ya zama mutum ya harɗe malam musar ka harbe ko kamar in ka gyara zaman ka to ka zaman ɗan sarki to shine a zaman harbe to mutum in zai abin nan to sai ya yi zaman harbe suka ce idan mutum zai yi zaman harbe to lokacin tsayuwa ma'ana da zai kwatanta tsayuwa yanzu wannan mai sallah ne ba zai iya tashi tsaye ba kuma abinda ya kamata mu fahimta a wannan matsala na faɗi wani a wasu munasabobi duk wani rukuni na sallah in har za ka iya shi to bai faɗi a kanka ba dole sai ka yi shi wannan kuskuren da yawa mutane suna yin sa nakan buga misali za akwai wanda likita zai ba shi doka misali mutum ne ba shi da lafiya an yi masa aikin ido misali sai aka ce kada ya yi ruku'u kada ya yi sujuda domin aikin zai samu matsala amma kaga zai iya wata ya kai ko ina cin gari ko to yin tsayuwa ta faɗi gare shi ba ta faɗi ba to sai kaga wani an yi masa aikin ido ba zai yi ruku'u ba ko sujuda amma sai ga yana sallah a zaune wannan kuskure ne tunda har zai iya tsayuwa to dole ya yi kabbara harama a tsaye sannan ya yi karatun fatiya a tsaye ya yi karatun sura a tsaye sannan ya zauna to idan ya zauna to a nan shikenan sai ya yi imani na ruku'u haka nan sujuda amma akwai wanda za ka ga cewa zai yi yawon sa a gari ko'ina. ina amma idan aka zo masallaci sai ka ce na sallah kan kujera da wata hujjar tsayuwa ba ta faɗi a kansa ba za ka ga wannan lalacin musamman idan ka je kasashen larabawa ni na san yanzu a cikin wanda ya je kasan egypt ko sudan akwai unguwar da na zauna lokacin da zai karatun masas a sudan wasu za ka iya cewa tsahon gaba ma duk kujeru ne sai ga mutum fada da kafar sai ta ko kalau amma sai zo sai zauna kan kujera haka zai yi sallar a zaune har ya gama ta wannan zai kuskure ne muddin tsayuwa za ta iya yiwuwa to wannan rukunin na tsayuwa bai faɗi akan mutum ba to shi ne anan sai ke cewa in kadara ala tarabbu idan zai iya zaman harbe sai malamai suka ce idan mutum zai yi sallah kuma zai iya zaman harbe ne afzal to ya kamata sigar ta kasance suka ce idan yana sallar lokacin da zai yi ruku'u zai kaddara to zai kama gwiwoyinsa ya bude yatsunsa kamar yadda dama a ruku'u kaga ana suka dan ki gwiwa kaka buɗe yatsunka to haka nan zai shikenan yayi tasbihin ruku'u Sanan ya sani Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to sai ya kaddara gashi tan ya kai goshi to anan sai ya ajiye hannayensa a kasa ba gwiwa zai kama ba domin yanzu kamar a halin sujuda yake idan ana sujuda ya ƙasa suke anan sai ya ajiye hannayensa a ƙasa mana ya kaddara yana yin sujuda ya yi azkar ɗin sujuda sannan ya kabbara da nufin ya dago kuma ya azkaru tsakanin sujuda guda biyu sannan sai sake kabbara ya kaddara cewa ya kai goshinsa haka zai wannan sallah ta sai gaba sai ce wa illa in ko ba zai iya ba fa bi qadari tsaqatihi sai yayi wato ainihin gwargwadon ikonsa a nan sai suka ce idan ba zai iya tarabbi ba to an fi so ya zama irin yanayin zaman tahiya ma'ana haka zai yi ya kaddara a tsaye ki. haka zai kabbara harama ya karanta fata ya karanta sura har ya zama ya gama to sai suka ce a nan idan mutum ya yi tarabbu'i abin da manta ban faɗa ba idan mutum ya yi tarabbu'i wannan halin tsayuwa yake to lokacin da ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u zai yi sujuda to dole zai zama kuma irin da tahiya a wannan yanayin haka suka faɗa malamai suka ce in dai ya yi zaman da ya kaddara cewa yanzu goshi ya kai to sai ya zama irin na tafiya haka zai yi kuma ya yi kabbara ya kaddara ya yi azkar na sujuda ya kabbara ya kaddara ya ɗago sai ya azkar na tsakanin sujuda guda biyu sai ya kabbara ya kaddara ya kai goshi sannan kuma in ya kaddara ya ɗago to sannan sai koma tarabbu'in wannan idan zai iya tarabbu'in kenan in har ba zai iya ba kamar da muka ce to gaba ɗaya sai ya yi kamar yanayi na mai na zaman tafiya sai ce wa in lam kadar ala sujudi in ba zai iya kai goshi ba fali yumi bir ruku'i was sujudi to sai ima'i da ruku'u da sujuda wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi sai sujudarsa ta fi dukuwa sama da ruku'insa kaga anan yana nuna mana idan tsayuwa ce kadai mutum ba zai iya ba yayi tarabbu'i ya zaman harbe kaga anan zai ne zai sunkuya ya kama hulwoyinsa ya kaza ya ruku in ya kammala a zakar ce sami Allahu liman hamida to kaga sai ya kai goshinsa kasa saboda me zai iya kai goshi me ba zai iya ba dama tsayuwa to amma yanzu zai iya kai goshi kaga zai kai goshi to zai iya kai goshin ba zai yi ba to shine yake faɗa mana wannan halin na biyu to kaga shine za a yi imani ita kanta dude sai dai a yi imani kuma shine abin da yake faɗa sai ya zama ruku akhfad min ah, السجود أخفض من الركوع آه أنا ما لم يفكت مستهدي لي ita sujudan tafi rukun dukuwa mustahabi ne amma da zai zama ba za a iya bambantawa ba to kawai sai dai mutum ya kaddara a cikin zuciyarsa ya kaddara ya yi ruku'un nan ya yi azkar ɗinsa ya kabbara ya kaddara sami Allah liman hamida ya kaddara ɗaguwaye har yi a gaba ɗaya gama haka to sai ce aka ne ku sai ce wa illam ya ƙadir to in duk haka ma ba za ta samu ba ma'ana ba zai iya tarabba'i ba ko zaman tahiyar salla ala jambihil aiman ima'a sai ya yi sallah a tsagensa na dama yana mai ima'i to yanzu da zai zamo tsayuwar ba za ta yiwu ba zaman ba zai yiwu ba sai a kishin gide to sai ya kwanci ya kabari ma'ana ya zama kafafuwansa suna kallon arewa in muni nan ko kansa yana kallon kudu ma'ana irin yadda ake kwanta ta fito a kabarin su haka zai kwanta domin fuskar ta zamo tana kallon alƙibla an gane ko to sai ya dinga yin ima'i ima'in nan suka ce ya danganta idan a kwancan kai zai iya motsawa yana haka sai ce Allahu akbar ya kaddara ya yi ruku'u ya azkar din ruku'u sai makan saka sami Allahu liman hamida shikenan ya azkar Allahu akbar makan haka ya kaddara ya kai Ba haka zai har ya gama in kan ba zai iya motsawa ba to sai ya da hannunsa sai ya yi ima'i da hannunsa ya kaddara gashi nan hannunsa yana ke in ya abin nan Allahu akbar ya haka da hannu ya kaddara ya yi kenan ya zaka sami Allahu liman hamida ya kaddara ya tashi ya ya dago daga abin nan Allahu akbar ya kaddara ya kai goshi har ya salla ya gama suka ce to in ma hannun ba zai iya motsawa ba sai ido ne zai iya motsawa to kawai shi ke kenan sai ima'i da ido ya za ima'i da ido in yi kabbara harama idan sai yana buɗe to sai dan rinshe idansa Allah kawai sai dan rinshe idansa kadan ya kaddara ya duka sami Allah liman amina sai buɗe idanuwarsa in yi abin nan Allahu akbar sai dan rufe idan sai ya kaddara haka zai har ya gama sallah gabaki daya to ita wannan ta ƙarshen matsala ce lafiya wannan ra'ayin jumhurin malamai muddin dai da hankalinsa to tsalle ko a wannan halin ne ya yi ta amma akwai kaɗan daga cikin malamai da suka ce in babu abin da zai iya motsawa da baki ɗaya a jikinsa abu abin na manta ido ba zai iya motsawa ba ko ina ba zai iya motsawa ba to ya zai yi suka ce kawai sai kaddara a cikin zuciya kawai azan sai kaddara ya yi ruku ya su da gaba ɗaya har ya gama sallar wasu suka ce in ba abin da zai yi motsa kai ta faɗi ko da hankalinsa ta faɗi tun da zai ba wata gaba da za ta motsa ko hannu ko ido ko kai duk ba za su motsa ba suka ce to su suna ganin sallah ta faɗi to amma kullum ina faɗa idan aka samu saɓani su daga saɓanin ya ce kawai ko ina ba zai iya motsa ba amma mutum yana cikin hankalinsa to kawai haka zai kaddara abin a cikin zuciyarsa tun daga kabbara haram ikama kabbara harama ruku'u dagowa har ya sallar ta gaba ke da ina fata mun gane amin amin to sai ke cewa wa illan ya yaqdir in ba zai iya ba illa ala bahrihi fate sai akan bayansa akan wato gadon bayansa fa'ala zalika Sosai ya aikata haka a nan akwai saɓanin malamai shin idan mutum ba zai iya sallah a tsagen dama ba to wane ne hali na biyu kada kuma ta mai alari ya zana mana hali hudu wanda suke wajibi ko tsayuwa ba da dogaro ba sannan tsayuwa da dogaro sannan zama ba da dogaro ba sannan zama da dogaro kun ga wanda ya ce wannan hudun wajibi ne to in duk wannan ba za su iya yiwuwa ba kaga an koma me sai a koma kuma ɗayan ukun da aka ce ba su a musu musabbanci ne to idan sallah a tsagen jiki na dama ba za ta yiwu ba wane ne hali na biyu na musahabi a nan mahallin sabani ne wasu suka ce musahabi shine a rigingine shine hali na biyu in ba zai yiwu ba shine za a tsallaka tsagen hagu wasu kuma suna ganin a'a tsagin hagun ne na biyu daga nan kuma sai a rigingine to yi ba za su iya sai a kife to yanzu idan sallah a rigingine za a yi ta ya yi kamata a yi sai malamai suka ce to sai kan mutum ya zamo yamma kafafuwan suna kallon alƙibla haka zai sallar menene hikimar haka domin yadda yake nan inda zai iya tasowa ka alƙibla zai kalla kai tsaye suka ce to haka zai yi sallar tafukansa suna kallon alƙibla kansa kuma yana kallon munan sai mu ce yamma yawwa abin da yasa muke cewa yamma domin alƙiblar mu gabas ne wasu alƙiblar su kudu ne wasu kuma ainihin arewa kaga hukunci sai canza to idan a kife zai yi sallar fa to a nan kansa ne gabas, wajen alƙibla ƙafafuwa na kallon yamma me yasa saboda inda za a tashe shi zaune kaga gaban kirjin sa alƙibla zai kalla kina shi akwai bambanci tsakanin tsakanin sallah da gingin da kuma kifi. idan a rigingine ne ta buka su kalar alƙibla kai ya kalli yamma idan a kifi ne to kafafuwa su kalli yamma abin nan kai ya kalli gabas to idan hagu ne fa to shi ma yanzu sai kafafuwa su kalli nan abin nan kai ya kalli nan kirji dai ya kalli alƙibla ina fata mun gane to wannan shine abinda malamai suke tafsiri na yin sallah irin wannan yanayin to sai yake cewa wala yu'akhiru salata idza kana fi aqlihi ba zai yiwu ya jinkirta sallah ba muddin da yana cikin hankalinsa wani yusalliha bi qadri ma yutiqu in wato dole sallace ta gwargwadon yadda ainihin zai iya to a nan da za a ce ba zai iya kai goshi ba sai ya ɗauki wani ɗan dutse yana zaune sai yake ɗora shi a goshinsa mana yana zaune in yi ɗan wata ƙanƙara tana gabansa sai ce Allahu akbar ya dan sun kuyar da kai ma'ana ya ruku'u ya zaka sai ce sami Allahu liman hamida to sai dauki dan dutse sai ce Allahu akbar sai dora abushin sa ya kaddara yayi sujuda sai azkar din sujuda sai ce Allahu akbar sai aje dan dutsen ma'ana yanzu ya dago kenan sai kuma ya ce Allahu akbar nan ma sai abin nan to in sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi ko ba ta yi ba na'am azibu sallah ta yi ko ba ta yi ba mhm. wani aure abin yake ta yi ƙaunar wahidan kuka fi ƙauna ne wani ba abin yake eh to wannan matsala ce ilafiya akwai wanda suka ce sallar ba ta yi ba kwata-kwata saboda hadithi imran ibn husayn lokacin da ya yi rashin lafiya ga lokacin da ya zo ya ɗauko fulo zai kai goshi mana Allah karbe shi ya jefar ya ɗauko kaza manzo Allah ya karbe ce salli ka'iman fa in lam tasfa fa qa'idan har zuwa ƙarshe suka ce to tunda manzo Allah sallallahu karbe abinda da zai kai abinda wannan shirin ba za a ɗauko na ba a dora ba amma sai wasu malamai suka ce a'a idan ya ɗora abun a goshinsa a ƙudurinsa a zuciya kamar ya kai goshinsa ne a ƙasa su nuna ga sallasa ta yi amma idan kawai ya ji ya kai goshi ne akan wannan ɗan kankarar to sallasa ba ta yi ba wannan shi ne abinda malamai suka ambata ina fata an gane ina shi ba za mu ce wannan waye da ba ne eh. sai ya ce wa illan ya tsadir alamar silma'i libararin bishi idan ba zai iya amfani da ruwa ba saboda wata rashin lafiya da take tare da shi aure annahu la domin yuna yunawiluhu iya ko ku a'a saboda bai samu wanda zai kawo masa shi ba ma'ana wanda mai kawo masa ruwan tayammama to shi kenan sai ya yi taimama a baya mun ambata sababin taimama shine kamar haka ko dai rashin ruwa hakikatan ko hukuman mun ambaci rashin ruwa na hakika da kuma rashin ruwa a hukunce malam kusar kana iya tuno na hakikan da na hukunce mun ce akwai adamul ma'i hakikatan akwai adamul ma'i hukuman wane ne hukuman din wane ne hakikatan din eh a'a akwai rashin ruwa a bisa haƙiƙa akwai kuma rashin ruwa a hukunce kana iya tunowa na mai abin yake eh ban ji ba a nemi ruwa a rasa wani shi ne adamul ma ya ƙiƙata domin ne rashin ruwa a hukunce a'a yawa ba da iko a kansa kamar yaya <laughs> a'a wanda ai lafiyar sakalau lafiyar sakalau ba wani maganar sanyi wato adamul ma'i shi ne. lafiyar sakalau zai yi amfani da ruwan ga kuma ruwan amma na sayarwa ne kuma ba shi da kuɗin siya kuma ba za a ba shi kyauta ba to ya zo wannan adam da ma'ali hukuman hukuncin sa babu ruwa ko kuma ga ruwan lafiya kalau a matsayin an in su kuraye can suna ta gurna ne kuma shi in ya isa kaga akwai matsala to wannan ya fadan fadan abin da shi ke dai da ruwa ya ba kaga wannan ya zama adabul ma'i hukuman yawwa to ko kuma ya zamo rashin lafiya shi ma rashin lafiyar malamai sun kasa shi ko dai in yi amfani da ruwan wannan zai kawo masa jinkirin waraka ko karuwar rashin lafiya na biyu kenan ko kuma samar da sabuwar rashin lafiya uku kenan to duk wannan ya da cikin dalilai da hujjan kana ganin ruwan ka kyale shi kai dama shi ruwa mai najisa ai wannan babu ruwa ma dama sai ma akwai ruwa amma ga najasa a cikin sa ai wannan sunan sa babu ruwa kwata kwata to shine yake cewa wa illam yaqdir ala masjid ma'i in ya zan ba zai iya amfani da ruwa da zarar bihi saboda rashin lafiyar da yake talashi shine ɗayan uku nan da muka ambata ko dai jinkirin waraka ko kuma wato ainihin abin nan haifar da sabuwar rashin lafiya ko kuma tsarin ita wannan rashin lafiyar aure annahu la yajidu man yunawiluhu iya ko a'a bai samu wanda zai iya kawo masa ba shi yanzu rashin lafiya ta ba zai iya fita ba Allah ya kiyaye a ce karaya gare shi ba zai iya fita ba lokacin sallah amma inda akwai ruwan zai iya alwala to bai samu wanda zai kawo masa ba to shi ne ke cewa tayammama wannan kawai ainihin zai yi taimama ah, idan rashin wanda zai kawo masa ruwan ne sai ya yi taimama ya yi sallah sai da ya gama sallarsa sai kuma ga wani ya shigo wanda zai iya kawo masa ruwa ya alwala ya za a yi sai an kawo ruwan an sake alwalar an sake sallar ko kuwa eh, za ku iya tuno hukunci da muka wuce tambaya mutum ne ya yi tafiya dokar jeji babu ruwa kuma bai sa ran ruwa to yaushe ne zai taimaka na faɗa muku malamai sun kasa akwai farkon lokaci akwai tsaki akwai ƙarshe kuma sun kasa mutanen akwai wanda yake sa ran samu akwai wanda bai da wani tabbaci wanda yake sa ran samu kuma aka ce sai ya je ƙarshen lokaci in ya zai ƙarshen lokaci ba zai samu kawai shi kindirai ce ma wanda shi kuma mutaraddid ne a iya samu a iya kasa samu to shi kuma tsakiyar lokaci wanda shi kuma ya yanke ruwan ba zai samu tun farkon lokaci to wanda yake yana sa ran za a samu ko ba za a iya samu ba sai ya yi taimama ya yi sallah ya yi sallah shi kenan sai ga ruwa mene mai hukunci mun yi wannan a baya ya za a yi wasu suka ce zai sake sallah ma'ana yanzu sai alwala ya sake sallah to amma matsalar ita ce in akwai kusurinsa mun faɗi wannan inda za ku yi tunawa akwai sakacinsa kawai shi kenan ya yi taimamar yi sallah sai ga ruwan to a nan sai ya sake sai alwala amma idan iya abin da zai iya kenan shi dai yanzu bai da tabbacin ruwan nan zai samu shi sai alwala kada sallah ta wuce to kwaya samu ruwa suka ce ba zai sake ba to haka shi ma wannan ya yi sallar da taimamarsa saboda ya gamsu kawai shi yanzu ba da zai zo ya masa wannan ruwa ko da wani ya zo shi kenan ta tare gaba eh ai kamar yanzu mutumin da ka tafiya sai kai yanzu matafi an baka dama kai jami'in salloli biyu ta ko ta afiran to yanzu kaddara sai kun taho daga katsina ne ko misali nan kun taho daga wajen azare kun taho daga ina ne sai kuka zo wajen wajen karfe ɗaya ta yi misali sai kuka yi azahar ɗinku da la'asar lokacin da ka iso nan gida karfe biyu ana ta azahar kai yanzu ya azahar ɗinka take eh sai la'asar ɗinka ya la'asar ɗinka take Ka a azhar ɗinka da la'asar ɗinka dan mu mu mukaddara ɗaya ko ɗaya da rabi a wajen sai ka yi so na karfe biyu ko biyu da rabi Ka ma saura wajen awa ɗaya ko da rabi a kira la'asar me ya makoman la'asar ɗinka in aka kira sai ka yi ko Ka yi kayan ka la'asar ɗinka ta yi dama da shari'a ta baka je kai amfani da ita shi kenan eh eh to ka tuna abin da mai lahallari ya ce ai mun yi wani alhallari zale su aika san lahallari ko kai yanzu ba kai lahallari ba ai mun yi wannan sai Allah hallare za ka iya yi da ita sai dai kana jin tsoron cutuwa kana jin tsoron ka cutu saboda sanyi wannan shi ne to bari mu yi lokaci ya to bari mu samu inda za mu wannan a sai ce fa in lam yajid man yunawiluhu turaban in bai samu wanda zai kawo masa turbaya ba ta yamma bil ha'izi to sai ya taimama da bango ila janibihi wanda yake daura da shi in kana tsinan au alaihi tsin yace amma idan na taɓo ne na ƙasa ne ko kuma akwai taɓo tare da shi ma'ana yana nufin yace idan bangon na ƙasa ne ƙasa da aka zo aka yi abin nan irin musan tubula mu irin na da yawwa ko wani bulo muka sani musan tubali ba to shi kenan ya zamo shi ne ko kuma muƙaddara ginin siminti ne amma kuma sai ake masa yaɓe na ƙasa ta mutu al'ada Ka ga kenan wannan shine alayyi tsin duk da asalin ginin na wani abu ne wanda an gasa shi to sai kuma ake masa yaɓen ƙasa shine abin da yake nufi a nan fa in kana alayhi jissun amma idan akwai siminti a kansa au jirun ko wata gasasshiyar ƙasa fala ya tayammamu bihi ba zai yi tema da shi wannan matsala ce filafiya a su malikawa suna ganin cewa ƙasa tun a halari mun yi wannan wala ya hillu bidistil matsabofi malamuta ya ke a addistul matsaboki. hal ausun mu ta tsoro addistul matsabofi ya ke fasara a hausun mu ta tsoro wani zai fasa lamun wanda shi da hausa mutum soro mala ibrahim aljifin matsaboko ya ke faɗa da hausa soro eh yawa ko abun gasawa ko. me za ka ce ko saboda wuta ta dashe shi ta shi ta zama Ta ga yanzu kamar irin dambulo ɗin nan gasashe ga wuta ta gasa shi to shi ma siminti a wajen malikawa ƙasa ta gasa shi a wajen malikawa ba za ka yi taimama a jikin filasta siminti ba ko kuma ginin siminti bulo da bulo ne na siminti ba a yi filasta ba ba za ka dafa shi kai ba wasu suna tsananta wa in alaihi guba to amma gaskiya jumhurin malamai sun tafi aka cewa a'a tun da dai gasasshen nan asalinsa ƙasa ne to idan ka yi taimama a kansa babu wani abu ɗaya daga cikin da mashek abu musulmi abbas allah ya kara masa lafiya za ka yi ranar a raye daga cikin fatawoyinsa ya ce ya halatta ka yi taimama a kan tayil ko mabul da tayil da mabul asalin su dutse ne kuma za ma za ka yi su sujuda abin da taimama a kan dutse to daga cikin fatawoyinsu da ma malamai ba shi kaɗai ba cewa in kai taimama ka taɓa tayil ko mabul wato ainihin taimakon makatai su malika su ne suke ganin idan sana'ar ɗan adam ta canza wuri to ya tashi daga hukuncin attuhab saboda haka su suna ganin ba za a yi ba wallahu alam lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala lada wajen kuma su akwai mai fensir na in akwai najasa ba za a yi ba, sai dai ku gane tambayar ta tana da kyau tambayar da uwa yake yi ya ce ita ƙasa akwai masu kwabawa da kwata to a wajen malaman fikihu najasa idan ta sane babu ita babu dalilinta to abu ya koma hukuncin sa na asali misali yanzu kun ga daga cikin abubuwa da ake fabawa na ƙasa akwai ma irin kashin jakuna ko kashin jaki na dusa ne inda a ce kashin awaki kashin tumaki kashin raƙuma kashin shanu wanda ba na jasa ba ne to amma kashin jakuna na jasa ne ko kashin alfadari to mu za ka mai ɗan uwa ya faɗa an kwaba ƙasar nan da ruwan kwata ruwan kwatan nan zai iya yiwa akwai bawali a ciki to shi kenan ya zama wannan gini rana ta dake shi ta dake shi in ka sinsina babu wani zarni ba ɗoyi ba komai to daidai ke da asalin ƙasa na faɗa mana wannan a baya yanzu ko da wurin da za a ce ana tabawali wuri ne ana tabawali yana zarni yana ta zarni to sai aka daina bawali ba a yi ruwan sama ko ɗaya ba amma rana ta dinga dukan wurin ta dake shi ta tsawon lokaci ya zama in za ka zo ka kai goshinka ba zarni ba hamami ba komai to ya koma hukuncin sa na da kasa ce tsarkakkiya kamar yadda na faɗa muku a baya a ce akuya ko kiya sai ta faɗa wata rijiya ta faɗa ba a fito da ita ba ruwan nan ya ɗoyi ya ɗoyi ya ɗoyi tsawon lokaci ba ɗebe shi ba har ya zamo da fatan da kashin duk naman komai ya zagoye ya lalace ba ɗoyi ba komai idan ka ɗebo a guga za ka ji kamar ba wani abu da ta faɗawa to wannan ruwan in ka lula da shi ko wankan da na ba ya yi domin ya koma a bisa asalinsa ina fata mun gane to Allah ya datar da mu alaikum salam hmm. Hmm. sai ya tafi je nemo ruwa sai ya je nemo ruwa ai shi taimaman nan bayan Allah da ake ba da dama kun san taimama kala biyu ce akwai taimaman rashin lafiya wannan kaga ko ina mutum zai yi sallah amma taimaman rashin ruwa to musamman kana gari kana cikin masallaci cikin gari kake sai kayi duk fafutukar da ka rasa ruwan kana ganin sallah za ta iya fita to wannan shine aka baka damar taimama ba ai ba maganar jami'a ake ba sallah kada lokaci ya fita wani wanda bai gane ba sai ai sai ide ku ce ban ba shi ake magana ba yanzu akwai wanda zai tashi kira da janaba wai yana ganin jam'i ku ce masa sai ce bare da ke kasa ya mama to sallar kaziro zero ko kuma ai ruwan da sanyi to sai kai maza maza da buta karfe ka je wajen mai shayi sai ka dan tara ta yawwa kafin rana ta fito dai ta dan yi ɗumi sai ka je kai wanka sai ka zo ainihin sai yi sallah amma ba maganar taimama ba taimama sai in har lokacin sallah zai fita shine abin da ake magana in dai ta rashin ruwa ce Allah ya mu dace eh? eh ba zai sako ba daga cikin tambayar da dan uwa yake mutum ya so mu sallah ah, sai aka ce masa sallar um, shimfiɗa na akwai na jisa kawai sai ya koma gefe ba yake sallah zai yi ba wannan malamai sai izina da halittar makiyar islam lokacin da ya so musalla da takalmi mai najasa kun ga ana cikin sallah aka jibril da zai yi san da manzo alaihi salam kun kawai sai ya kwabe takalmin sai ya ci gaba sallah ba a sako ba to saboda haka kai ma sai ka dan koma gefe آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله